barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi 26 ga watan rabi'u sani shekara ta 1420 bayan hijira wanda ya dace da da wato takwas kenan ga watan takwas shekara ta 1900 da kuma 99 don ce gaba da karatun littafin mai albarka kitabu tauhid idan ba a manta ba lokacin da ya gabata matashiya da muka karanta ta karshe shine babu ma ja a fi munkiril qadari to sai ya rage mana mu karanta mas'alolin da ke cikin wannan babi ba malaki fihi masail al'ula bayanu fardil imani bil qadari a cikin wannan babi wanda yake bayani dangane da nassoshi na shari'a da ke barazana da gidan wuta ko kafirci ga dukkan mutumin da bai imani da kaddara ba cikin wannan babi akwai mas'aloli da zaka fahimta mas'ala ta farko bayanu fardul imani bil qadar bayanin da ke kunshe da cewa ashe tilas ne yi imani da kaddara mun fahimci wannan tunda an lissafta imani da kaddara cikin rukunan imani guda shida an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi ga kuma abdullahi dan umar yana cewa wallahi da mutum zai ciyar da abin da ya kai girman dutsen uhudu duk a matsayin zinariya ubangiji ba zai taba karba masa ba har sai yayi imani da kaddara as-saniyatu mas'ala ta biyu bayanu kayfiyatil imani bihi ya yayin imani da kaddara take mun fahimci wannan ta ina za mu kalato wannan cikin babin cikin hadisin ma asabaka lam yakun liyuqti'aka wama akhta'aka lam yakun liyusibaka kaifiyar imani da kaddara shine ka yadda dukkan abin da ya same ka dama ba a yi shi don ya kauce maka ba duk abin da ka ga ya kauce bai same ka ba dama ba a kaddaro shi don ya same ka ba yayin da duk mutum ya yadda da wannan a cikin zuciyarsa to ya samu cikakken imani da kaddara sannan mun yi bayani cewa kaifiyar kuma tana ƙara bayyana ta fuskar ɓangarorin imani da kaddara wanda bangarori ne guda hudu farko alkitaba martaba ta farko ta imani da kaddara shine ubangiji ya rubuce komai kafin faruwarsa inna zalika fi kitabin inna zalika ala allahi yasir na biyu ilimi ubangiji ya san komai tun kafin faruwarsa har kuma abin da zai faru nan gaba na uku almashi'a ganin damar Allah ba abin da zai faru sai in Allah ya ga dama na hudu aikata abun duk abin da yake faruwa a sararin duniyan nan Allah ne ke aikata shi to a nan gurin idan ba ku manta ba har muka kawo maganar cewa to yaya ayyukanmu da muke na yau da gobe za ka kasuwa ka dawo daga kasuwa za ni gona na dawo daga gona za ka ofis ya tafi ya dawo ya yi sallah ya yi istighfari ya yi hailala a gefe ɗaya kuma wal iyazu billah ya yi tata ya yi sata ya yi fashi da makami waɗannan duk ayyuka ne nawa na bani adam to menene dangantakar ubangiji da waɗannan ayyuka namu waye ya yi su Allah ne ya yi su ko dan adam ne ya yi su Allah ne ya yi su ko dan adam ne ya yi su to kaga daga nan gurin ne aka samu bidoyi guda biyu bid'ar qadariyya waɗanda suka ce Allah ba shi ne ya tsara su ba kai dan adam kai kai kayanka da kanka ta biyu bid'ar jabariyya waɗanda suka ce a'a dan adam ne yayi babu ruwan Allah a ciki a Allah ne yayi ba ruwan dan adam a ciki kenan gaba ɗaya Allah ne ya zartar su jabariya kenan kai dan adam baka da naka suka ce al insan karrishati fi mahabbir riya. tamfar gashi ne idan iska ya taso yana da zaɓarwa kansa direction ɗin da zai yi gabas ko yamma yayin da iska ta taso ga kuma gashi yo gashi ai baya da inda zai zaba inda zai nufa sai inda iska ta kan da shi suka ce to haka dan adam yake idan Allah ya dauka a ganka a masallaci in ya sace kada ka wani wuri a ganka a gidan giya in ya kada ka wani wuri a ganka gidan barasa in ya kada ka wani wuri a ganka cikin taron masu istighfari ko masu karatun qur'ani ko masu sauraron sahih bukhari ha kawai kai baka da zabi cikin al'amarinka to dukkan waɗannan guda biyu bidoyi ne ahlus sunna sai suka tsaya tsaka tsakiya lalle Allah yana da kaddara shi ke kaddara amurra suke faruwa lalle dan adam yana da zabi a zuci Allah ya bashi zabi ne ya zaba abu mai kyau ko me ko mara kyau sannan aikin da kake yi kai dan adam dukkan aikin da za ka yi ko zan yi ko za mu yi ko za su yi sai an samu al'amurra guda biyu ne na farko iradatun jazima na biyu ƙudratun tamma sai an samu nufin zuci da kuma karsashin jiki karfin jiki kafin ka aikata kowane irin aiki tawon aiki na da'a ko aiki na name na sabo ko ba haka bane ba to wannan nufin na zuci da wannan kudurar ta zartaswa da kake aikata abu halitta ne na Allah amma mubasharan aikin su ɗanyuwa da aikin kuma zaɓi ne na ɗan adam kun fahimci wannan da kyau kenan aikin dan adam asluhu khalqun lillahi subhanahu wa ta'ala lakin al mubasharata min bani adam mubashara min sahib al amal al khalqu min Allah wal mubashara min an nas to da zaran kai haka ka fahimci daidai dan Allah ya tabbatar dan adam yana aiki kuma ya tabbatar shi yana yi dan Allah ce wallahu khalaqakum wa ma Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa a waje ɗaya kuma yace wa horon ainun ka misalin lu'lil maknun jaza'an bima kanu ya'malun ashe mutane suna me suna aiki wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أشكونا أيك دمي كما جبرية لا تقعد أيكي ashe Allah na aiki dan me kuma su kadariya za su kwace masa aiki to sai dai bambanci ina ne iyakacin aikin ubangiji ina ne kuma damar da Allah bai wa dan adam in dai kun fahimci wannan bayanin to duk rudo da zai shiga cikin imani da kaddara bi iznillah ta'ala za ka samu kubuta cewa dai duk aikin da mutum zai yi ko na alkhairi ko na sharri dole akwai abu guda biyu shine irada jazima da kuma kuwa nafiza dole sai in akwai nufin zuci da kuma karfi na zartaswa to da wannan nufin zucin da ƙarfin zartaswa mai halittan waye halittan Allah a Allah shi halitta aikin naka dan waɗannan ababen guda biyu su suke haihuwar aiki ko mai kyau ko mara kyau su kuma su biyun waye halitte su Allah to shine ma'anar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yani wallahu khalaqakum wa amalakum khalaqakum wa khalaqa qudratakum alal amali shi Allah shi ya halitte ku shi ya halitti kudarar da kuke da ita wajen mai aiki to amma cuɗanyuwa da aikin da zaɓar shi mai kyau ko mara kyau to wannan Allah ya bai wa dan adam dama ya zaɓi mai kyau ko mara kyau kuma shi dan adam ke cuɗanyuwa wajen yin aikin da haka idan kai sallan azhar kai sallan la'asar Allah ne ya sallah ko kai ne kai sallah kai ne kai sallah kai ne kai sallah amma wa halitta karfi da ka samu wajen tsayuwa akan takonka da ruku'i da dagowa daga ruku'i da sujuda da dagowa daga ita halittan waye halittan Allah ne halittan na Allah ne mubashara din fa na bani adam to shine mazhabin ahli sunna wal jamaa laysu ma'al jabariyyati wala ma'al qadariyyati fal qadariyya ankarul qadara فزعموا أن الإنسان هو الذي يعمل كل شيء بغير قدرة الله تعالى wal jabariyya salabu min al insani al qudra wa asnadu zalika kullahu ila Allah ta'ala fal insanu laysa lahu ikhtiyar to kaga dukkan kowace guda biyu bid'a ce kowace guda biyun ta bid'a ce ina fata an fahimta الثالثة مسألة أكو إهباط عمل من لم يؤمن به mun fahimci cewa dukkan wanda bai imani da kaddara ba aikin da duk zai ya rushe hadisin abdullahi dan umar da yace da ɗayan su zai ciyar da dutsen uhudu na zinariya Allah ba zai karba ba al مسألة هدو الإخبار ahadan أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن bihi mun samu labari annabi ya labarta mana cikin hadisi ba wanda zai samu zaƙin imani har sai ya yi imani da mai har sai ya yi imani da ƙaddara sannan zai samu zaki imani wannan ba zaki bane ba wanda yake wato maddi wanda zaka ji zaki irin yadda ake jin zakin maɗi ko zakin zuma ko zakin sukari ba haka bane ba wani zaki ne wanda zuciya ce ke ɗanɗanar shi yayin da ka wanzar da wata ibada ko kake cikin wanzar da ita ka rinka jin ɗanɗanar ibadan a zuci fiye da ɗanɗanan da mutum ke ji na daɗin abinci akan harshensa ka ji har baka so ta yanke ka rinka jin wata irin nutsuwar zuciya to ba kowa ke samun wannan basirin da Allah ya zaba al-khamisatu mas'ala ta biyar zikru awwali ma khalaqa Allah man ji farkon abin da Allah ya halitta cikin wannan babu menene farkon abin da Allah ya halitta haka muka ta faɗa tun a baya farkon abin da Allah ya halitta alƙalami wani malamin zai zo ce maka kafin alƙalami an halitta al'arshi kuma akwai hadisi cikin bukari ya nuna haka a ce farkon abin da Allah ya halitta cikin abin da dan adam ka iya gani na sama da ƙasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu farkonsu farkon su mai alƙalami amma kafin alƙalami an halitta al'arsh kamar yadda hadisin bukhari ya nuna kana lahu wa lam yakun shay'un qablahu wa kana arshuhu ala mai sai ce summa khalaqa as-samawati wal arba. wa kataba fi zikri maqadir kulli shay kaga summa yayi atsafi bi summa wanda ke nuna at-tarahi wato sai da aka halitta al-arsh kafin halittar ana kulli halin da as-sadisatu mas'ala ta shida annahu jarabil maqadir fi tilka saati ila qiyam as-sa'a tun lokacin da aka halitta al-qalami to ubangiji ta'ala ya umarce shi da rubuce duk abin da zai faru a duniya har zuwa tashin kiyama mun fahimci wannan cikin wannan babi as-sabi'atu mas'ala ta bakwai bara'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mimman lam yu'min bihi manzon Allah ya barranta daga dukkan mutumin da bai yi imani da kaddara ba mun fahimta haka cikin hadisi manzon Allah ya ce falaysa minni dukkan wanda bai yi imani da kaddara ba as-saminatu mas'ala ta uku adatu عادة السلف في bi su بسؤال ulama ashe al'adar magabata shine idan sun samu shubaha shine rikici cikin matsaloli na addini sun rikice maka sun ɗaure ma kai sun kulle ma kwakwalwa menene maganin su tambayar malamai tambayar malamai a ina jin mun karanta wannan cikin hadisin ibnu dailami ne ko cikin hadisin ibnu dailami yace na tafi wurin ubayy bin ka'ab na ce da shi a cikin zuciyata akwai wani abu game da kaddara ba ni wani hadisi mai yiwa Allah ya tafiyar da shi sai ya karanta masa hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane ko ce kuma daga nan na sake tafiya wajen Abdullahi dan Mas'ud na sake tafiya wajen Huzaifah bin al-Yaman na sake tafiya wajen Zaid bin Sabit fa kulluhum haddathani bi misli zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ya bani kwatankwacin fatawar malamin farko kuma kowanne ya ce annabi ne ya faɗa saboda ahlus sunna ko garin su ya sha bamban launin su ya sha bamban yaran su ya sha bamban manufar ɗaya ce aqidar ɗaya kowa ya baro ta sai ya dangana zuwa ga qur'ani ko hadisi ba inda wata magana take yankewa a rasa daga waye faɗa sai an jingina zuwa ga baban qasim sallallahu alaihi da ukulla kaulin inda qauli muhammadi fama aminin fi dinihi ka mughamiri ta'ammal kitaban lahi wa al-athar wada anka qaulun la yuwafiquhu al-khabar kada littafin Allah bibici hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wata magana wadda ba ta yin daidai da hadisi kyale ta gefe guda kun gane ko yayin da duk mutum ya samu abu ya daure masa kai babban abin da zai shine sai ya mai sai ya tambayi malamai malamai din nan kuma ba kowane malami ba sai malamin sunna malamin sunna wanda ba su zai faɗa ba abinda annabi yake so zai faɗa dan ya ce fa kulluhum haddathani bi misli zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk sun jingina ne zuwa ga annabi abinda mai ahlari ma ya faɗa kenan wa yas'al ulama wa yaktadi bil muttabi'ina لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان wannan su ne malaman sunna waɗanda sai Allah ya ce annabi ya ce kuma su ake tambaya at-tasi'a mas'ala ta tara innal ulama'a ajabuhu bima yuzilu shubhatahu da ya tambayi malamai ba su kyale shi cikin duhu ba sai suka bashi ansa da irin abin da zai yaye masa shubharsa ko rudan ya samu ni kwakwalwa wa zalika annahum nasabul kalama ila rasulillah ba ko abin da zai yaye wa mutum rudin kwakwalwa sai an jingina masa magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqat shi kadai kadai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kadan cikin abin da yazo cikin wannan babi da yake magana akan al-iman bil qadar ko kuma akan munkirul qadar babu ma jaa fil musawwirina wannan babi yana magana ne dangane da abin da ya zo fil musawwirina cikin masu yin sura ko ka ce masu hoto ko ka ce masu sura babi ne da yake magana dangane da abin da ya zo na nastoshin shari'a waɗanda suke magana game da masu yin sura to menene alakar wannan babi da babin tauhidi ita sura iri uku ce ko dai sura ta abin da za ka yi mutum mutuminsa ka zo ka ɗauki taɓo ko laka ko yumɓu ko dukkan wani sinadari ko ka sassaƙa da katako ko da dutse ka yi ɗan adam ka yi mutum mutumin ɗin ɗan adam ko ka yi na zaki ko ka yi na giwa ko na barewa ko dukkan wani dangin abu mai rai kaga wannan ana kiran shi sura a larabci na biyu shine abin da zaka zana da hannu ta fuskar launi a jikin takarda ko a jikin bango ka yi hoton mutum ka zana shi kenan zana hoton mutum ko zana hoton barewa ko dukkan wani dangin abu mai rai na uku shine wanda ake iya ɗauka da na'urar ɗaukar hoto kyamara kenan to waɗannan dukkaninsu kowanne lafazin asura yana gaskatuwa a kansa a larabci to menene hukuncin yin wannan a cikin shari'a menene ya zo na nassi da yake nuna sura la'alla goyon baya ko rushewa shine abin da zamu karanta cikin wannan babin an gane ko an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة wannan hadisi an karɓo shi daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa hadisul qudsi ne kenan wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi wani ne mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya je yana yin halitta irin halittata wane ne mafi zalunci a ban kasa ma'ana babu mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya tafi yana yin halitta irin halitta ta? yana kwaikwayo na cikin abin da na halitta na yi ɗan adam ya gani sai ya zo ya yi mutum mutuminsa na yi barewa ya gani sai ya zo ya yi mutum mutuminta ko kuma ya zana da abin da yake na launi shine ya kaluku ka kalki domin alkhalq a cikin harshen larabci ana kawo shi da ma'ana a sanaa an gane ko ba lalle bane ya ɗauki alkal bi ma'ana busarai dan mai yin wannan mutum mutumi zai iya cewa aini ban yi halitta irin halittan Allah ba domin a halittan Allah tana da rai tana da jini tana da jijiyoyi a jika ni ko abin da nayi da na yi da laka nai da katako nayi ba jini babu tsoka ba karba ba bayarwa haka abin yake kan baya motsi tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna saboda haka ban yi wani abin nan ba to shine a nan gurin sai ka bashi ansa da cewa ai abinda wannan hadisi ke nufi kana yin yunkurin kwaikwayarsa ta fuskar mutum mutumin duk da kai baka da kudura ta busa rai to wannan abin da kai din shi kanshi laifi ne dan yana yadullu ala qillati adabi ma Allah ta'ala yana nuna karancin ladabinka game da ubangijinka har ka rinka takarar kai irin ta yanzu misali mutum ne kake ganin girmansa dan sa ko dan haifayya da ke tsakaninku mahaifinku ne ko dan malamin ka ne yana da wani salon tafiya da yake yi sai ka zo ya wuce yana tafiya kai ma sai ka zo kana tafiya irin tashi ko yana magana sai ka zo kana kwaikwayon magana irin tashi a gaban mutane abin nan da kai ladabi ne ga wannan mutum ko rashin ladabi ne walillahi al-masal ala wa huwa al-aziz hakim to ya zaka kwaikwayi Allah kuma ya zanto a cikin gurin ko ba rashin ladabi ba ina fata an fahimta ko ya zanto khalqu a nan gurin bi ma'ana بالنسبة إلى الله تعالى فهو خلق بمعنى إيجاد ونفخ للروح وبالنسبة إلى بني آدم هو خلق بمعنى التصوير أو بمعنى التسيير فهو تحويل مادة إلى مادة أخرى كما يديك أبنا ma'ana dai wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqi ba mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya tafi yana yin halitta irin ta wai yana kokarin koyo na to su yan adam din su halitti tururuwa mana in za su iya auli li yakhluqu habatan ko su halitti daidai da dangin kwaya guda ɗaya ta gero ko ta alkama ko ta masara in za su iya aw li yakhluqu sha'iratan ko kuma su halitti ko da sha'ir mana wani dangin kayan abinci ne in za su iya fi'il al'amr din da ke cikin nan gurin ba wai umarni ya cewa su ba umarni ne wanda ya kunshi kalubale su yi kaza mana amrun litta'jiz amrun yatadammanu tajiza wa taaddi umarni ne da ya kunshi kalubalanta ya kunshi kuma nuna kasawar yan adam domin yan adam ko da za su taru gaba daya ba za su iya halittar tururuwa ba zarra shine sigarun namli kananan tururuwa haka wannan hadisi akhrajahu imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito walahuma an aisha radiyallahu anha haka an karbo daga aisha Allah shi kare da a gare ta hadisin na cikin bukhari da muslim أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذا الله تعالى أمتن الله ثبت قريش ياتي أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أقول يا قال فتور ما أنا رفيلي أشد الناس عذابا يوم القيامة ما في tsananin mutane wajen aukawa cikin azaba ranar tashin kiyama allazina yudahi'una bi khalqillahi su ne waɗanda suke kamanceceniya da halittar ubangiji Allah ya yi abu su ma sai suke so zo su ko fayin din wannan abin su kwatanta shi kaga dai sura ta shiga ciki kenan walahuma an ibn abbas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul haka bukhari da muslim sun ruwaito daga abdullahi dan abbas yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kullu musawwirin fin nari yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'azzabu biha fi jahannam duk waɗannan suna nuna mana tsananin azaba kullu musawwirin finnari dukkan mai hoto sai ya shiga wuta dukkan mai suranta wani abu sai ya shiga wuta yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha za a sanya masa kowane abu da ya suranta shi guda ɗaya hoto ɗaya da yayi ko mutum mutumi ɗaya da yayi sakamakonsa za a sa masa nafsun yu'azzabu biha fi jahannam za a sa masa rai a madadinsa a yi masa azaba da shi a cikin wutar jahannama wa lahuma anhu marfu'an haka daga Abdullahi dan Abbas riwayan Bukhari da Muslim daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sawwara suratan fid dukkan wanda ya suranta wata sura a nan gidan duniya kullifa an yanfuka fiha ruha wa laysa binafisin za a kallafa masa a tilasta masa cewa ya busa mata rai a ranar tashin kiyama alhali ko ba zai iya ba za a ce sai yayi wali muslimin ana bil hayyaj مسلم ya kadaita da wannan hadisi daga abul hayyad shine hayyan ibn husayn qala yace qala li ali ali bin abi talib ya ce da ni ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin kana so in dora maka nauyi irin nauyin da manzon Allah ya dora mun shi in aike ka da irin aiken da annabi ya mun shi lokacin da ya tura ni in shiga cikin ɗakin gaba bayan buɗe makka ko wani wuri sa saƙon da ya mun abin da yake da ni Allah ta da suratan illa tamastaha kar ka kyale wata sura face sai ka rushe ta wala kabran musrifan illa sawaitahu kar ka kyale wani kabari da aka yi gini saman sa face sai ka rushe ginin ka daidaita shi da ƙasa haka manzon Allah ya tura Ali bin Abi Talib saƙo da shi to dukkan waɗannan hadisai kun ga suna nuna haramcin sura kenan to kamar yadda muka faɗa sura ta mutum mutumi wanda mutum zai yi gina abu ko ya sassaƙa shi da dutse da itace da kowane irin sinadari yayi wannan dukkan malamai sun yi ijma'i haramun ne kaulan wahida sura ta zane da zaka zana da hannunka ta fuskar launi ka yi hoton dukkan wani dangin abu mai rai shi ma wannan malamai sun yarda haramun ne kaulan wahida a ina ne saɓanin malamai yake dangane da hoto da ake ɗauka na kyamara shine marubuta a wannan zamani malamai na wannan zamani da suka riski lokacin wannan kyamara suka yi sabani a kai tsakanin waɗanda suke ganin haramun ne da waɗanda suke ganin cewa an yi rahusa a kai mutum zai iya yi waɗanda suke ganin haramun ne suka ce annabi ya yi magana a kan sura matuƙar hoton da za a ɗauka da kyamara a larabci zai ɗauki kalmar sura kalmar sura na gaskatuwa a kan shi to lallai annabi ya nufa shi tunda an turo annabin ne ba dan na farko ba har mu na karkar. wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ku baya mantuwa dan haka lalle a game su gaba daya wannan yana daga cikin hujjar su da suka game da shi gaba daya waɗanda suka ce halal ne suka ce akwai bambanci tsakanin waɗancan nau'ikan hoto guda biyu da wannan na ƙarshe domin waɗancan nau'ikan hoto guda biyu kowa ya san ba wannan ɗan adam bane kwaikwayensa ne ake yi aka yi shi da dutse ko da itace ko da katako ko da wani abu ko aka yi shi da launi ta fuskar zane amma wannan ko dan adam din ne yadda yake ba bukatan wata kwarewa kawai zaka danna wani batun ne shikenan sai ya fito a can gurin in wasa ce na'ura ke rikewa sai da da za a kawo wanda ya fi kowa jahilci a duniya a ɗora kyamara a kan itace ita kaɗai a nuna masa inda zai danna to zai ɗauki hoton da duk ake so ko bai taɓa yin karatu ba a duniya amma wancan ko na sassaka ko na zane koyansa ake yi a ɓata lokaci kafin a iya ko ba haka bane ba sai suka ce bambancin su kenan da wancan a sai wannan haƙiƙar ɗan adam ɗin ne inuwarsa ce aka ɗauka ba wani sabon abu aka shigar a jikinsa wanda babu shi ba ina fadin kun fahimta hanzarin su kenan suke cewa za a iya yi akan irin wannan su Yusuf al-Qardawi su Muhammad al-Ghazali su da dama daga cikin waɗansu malamai suka tafi akai wancan kuma na farko cewa haramun ne gaba ɗaya shine irin su wani Sheikh bin bas Allah ji kansa da gafara da su Sheikh Nasiru Jalal Albani da dama daga cikin malaman sunna su kuma akan wannan suka an fahimta ku ban ba ai da za ka yi haƙuri ai ban ba yanzu nan gudun ba ta haririn matsalolin muke ba hankali hankali to waɗannan shine maganganun su kaga ko dai ka ce haramun ne ko ka ce me ja'izi ne to a nan gurin cikin waɗannan al'amura guda biyu kullum abin da ni nike faɗa wanda ba na tilasta in ce sai ya mun fita wata akan wannan babi ni na fi ɗaukar maganan farko cewa ya game kowanne ya game kowanne don na farko shi zai fi kubutar da kai daga wata cikin abin nan annabi ya ce da ma yuribuka ila mala yuribuka domin duk abin da kai kaula na ciki kila kana jin tsoron kar ka fada cikin haram kila kar ka fada cikin me amma in ka sance shi gaba ɗaya kai me kar ka huta sai dai kar a manta ko da su da suka ba da fatawar haramci gaba daya sun ce illa rura ta tilasta ka iya amfani da shi nan gudun sai zaman babu darura ta tibihul mahzurat kamar za ka yi passport kamar za ka yi id card kamar likita zai dauki hoto don saboda haddade inda jiki yake ko abin nan ko x-ray don saboda gane inda kashi ya samu tangarda ko ta jijiya suka ce duk waɗannan larurori ne na rayuwa suka tilasta su babu laifi a kai za a iya yi amma hoto na morewa da shakatawa haka kawai suka ce to ba za ka yi ba haka kawai na hoto na tunawa da juna to ba za ka yi ba amma in larura na larura ta kama shi kenan sai ka yi eh ban ji ba duk suka ce waɗansu sun shigar da shi a ciki daga cikinsu a dan bana mantawa akwai wani malami lokacin muna Madina ya zo yana lakta ana daukan da ke hall din da ake lakta din akwai kamera din daga sama take tana abin nan da kanta take dauka ba sai mai abin da ya rike ba yace to naga dai wani abu yana jujjuyawa a sama idan hoto na ake dauka Allah ya isa <laughs> ba da izini da <laughs> akwai malaman da suka zafafa akan wannan amma akwai waɗanda suka ce wannan na isar da sako ya zama na larura larurar isar da sako zuwa ga al'umma isar da da'awa ta musulunci domin wata ala ce wadda ake amfani da ita fil khair wa shar wanda idan baka yi amfani da ita ba wajen isar da alkhairi ba abin da zai hana mai sharri ya amfani da su wajen isar da sharri to dan saboda almaslahatu allati tatarattabu alaiha kan darajatan ala almafsada allati tatarattabu alaiha nan gurin abin da suke kallo muqarana baina almafasid wal masalih da akwai maslaha mai rinjaye shikenan nan suka salla ta wannan nahiyar ta ya ta bambam da hoto kadai wanda yake shi kuma ba a cikin wancan ba shi da aka yi magana kana ina ah. duk ya shiga cikin haramci ba na zane ba ne ba a ah, to ai mun yi magana akan wannan kawai da wahida baya ga haka a bangaren na zane waɗansu daga cikin malaman yau dan akwai wanda suka yi rubuce-rubuce kan cewa idan an yi amfani da zane don isar da sako na ilimi kamar malaman da ke koyar da kimiyya ko kiwon lafiya kaga lokaci za a kawo skeleton din dan adam fasalin jiki a yi bayanin ga jijiya nan ga kaza nan ga kaza nan don isar da koyarwa suka ce wannan babu laifi waɗansu daga cikin malamai akwai wanda suka yi rubuce-rubuce kan wannan wato dai abin da ya fi kubuta shi ne duk abin da tilasta tilasta ka zuwa ga shi sai ka yi abin da tilasta bata tilasta ka ba ba sai ka hakura ba sai me idan kawai ka zo ka ɗauki hoto wani daɗi ne ke ciki ɗanɗano wanda in baka ɗauka ba za ka yi hasaransa babu <laughs> ba wani ɗanɗano a cikin da zaka kai an haramta ma ba wanda ya haramta ma ko gishiri ko manda ko sukari ko abin nan ba wani ɗanɗano da muka haramta maka in ma ka dauka cewa ai idan aka haramta an matsanta da yawa kuma gaskiya inda za ka kare da da wannan sai ya zanto hoto ɗin wannan na ɗauka da kyamara ya zanto babbar wasila ta yada sharri a bankasa shi yasa matukar ba a kididdigu ba da cewa sai inda larura ta tilasta in ka buɗe ƙofarsa haka da yawa to barna za ta faru da yawa ka je duk ɗakin samari ka ga yadda hotuna suke manya manya hotunan yan mata a tsirara hoton mace daga ita sai abin nan eh, riga mama ko wani abu makamancin haka to kaga dukkan waɗannan yanzu wannan ko da waɗanda suka ce halin ne ba su goyi bayan ka ajiye irin wannan hoton ba baya ga haka hotunan shehuna da ake yi hotunan shehuna da ake yi akwai wanda suke katon hoto na shehun su ya ajiye a nan ya ce barawo ba zai shiga gidansa ba shehi zai kare shi dan girman Allah wannan ba shirka bane ba mafi girman shirka a banka sake akwai wanda zai liƙe hoton sehinsa a jikin motar sai ɗauka cewa ɓarawo ba zai ɗauki ba kuma ba zai haɗari ba ko hoton sehi to duk ga waɗannan manya-manyan laifuka ne ai zai haifar da manya-manyan laifuka ga hoton 'yan rasulun da za ka gani ana ta sayarwa a kan titina karti a tsirara kamar alade karti ba su da aikin yi haka kawai ka zo ka ɗauki hoton ka zo ka liƙe kuma baya ga haka shi jarrabuwar abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine hoto din don mutanen annabi nuhu tun suka fara shirka a ban kasa asalin suka su kuma ai daga hotunan shehunai ne suka yi suka suka yi mutum mutumin su don su rinka tunawa da su in an gansa suna da su wajen ibada yau da gobe yau da gobe jahilci ya mamaye su me ya faru sai shedan ya zo nuna musu cewa ai kakanninku da suka yi wannan mutum mutumin suna neman tabarruki ne da shi suna tawassuli da shi wajen Allah suna neman taimako wajen sa sai suka ci gaba da bauta musu annabi nuhu yazo yayi yi musu wa'azi shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin yana musu wa'azi amma ba su yadda ba suna cewa junan su la tazrunna alihatakum wa la tazrunna waddan wala suwa'a wala yaghus wa ya'uq wa nasra waɗannan da wad da suwa'a da yaghus da ya'uq da nasra dukkan su salihan bayi ne da shaidar hadisin Abdullahi dan Abbas da ke cikin Bukhari salihan bayi ne gaba ɗayan amma da suka mutu aka yi mutum mutumin su abin da ya faru kenan sai daga bashi dan yazo sa aka rinka bautata musu kaga dukkan wani gunki da aka bautawa a asalin ƙasa sai ka samu asalin wannan gunkin wato mutum mutumi ne ko hoton wani mutum da ake itikadin inganci ko salahar sa'ada daidai da lat ba daga daga cikin maganganun malamai wajen fassarar wa afraitum lata wal uzza cewa lata dina ay millata yaluttu rajulun fil jahiliyya kana yaluttu sawika bil ma fa yasqihi al hujjat wa lamma mat sawwaru lahu hadha timsal fa abuduhu min dunillah duk inda ga wani gunki da ake wuta asalin sa sura to jarabtuwan mutane da hoto jarabtuwa ce wadda ta haifar da shirka a ban kasa shi yasa ake kokarin ka kauce masa in tilas zai kama kai wannan babu laifi amma duk abin da tilas bata kama ka ba to ya kamata ka nisance shi to kuma da barnar da take faruwa wani lokacin da sunan gida sai a zo a yi hoto tsakaninka da matarka tsakaninka da 'ya'yanka ka zo ka lullike shi ko an sa duk a falo an aji ah, abokananka su zo su ta kashe karkutar ido suna kallon hoton matarka ko hoton 'ya'yanka ko a yi albama zuwa rinka mikawa da hoton yayanka a ciki da hoton matarka a ciki kuma ba da hijabi ta dauke hoton fa a inda zaka san tsayar hoto kenan kaga dai ba za ta je ba da hijabi ta dauka in dai ana son a shakata a more a hoto sai an takare a gyara gashi a yi menene a yi menene a yi daurin dan kwali a wani karkace ido a yi fari sai a dauka to zai kyau kenan to wannan duk kaga ba tsareki ta fito ba wurin mai dauka din idan ya ga dama zai bata lokaci rinka delay taxis dan gyara kan wuri tsaya haka na ta kawai yake wallahi sai ki idan kana nema irin wannan da dama daga cikin masu daukan hoto wai hoda bata ji ba nan wuri zo shafa mata hoda nan gyara nan gurin wallahi da ido na da ido na naje zan dauki hoto na passport naga ana wannan tsiyar ko min zalala cewa yan mata haka za su tafi mutum ya baiwa yar sa za ta fike ta fita ta tafi gida za ta je daukan hoto sai ka zanta da jaka ka san saboda me za ta je ne da tufafi kala kala don ta yi style din hoto kala kala ta sa wannan tufafin a dauke ta a gidan mai hoto ta sake cirewa ta sake canja tufafi kuma sake dauka ta sake cirewa ta sa wancan a atamfar ta sa wancan lace ta sa wancan a gidan mai hoto iyaye ba su da tarbiya mai hoto ya ta kallanta a cikin wannan halin to dan girman Allah yanzu duk wannan waɗansu menene maslahar da ake samu a nan gudu to kaga barnar da take faruwa a ciki tana da yawa kwarai da gaske don haka dai hanyar tsila ita ce mutum da ya nisan ta yin abin da ya zama tilas Allah ya mu eh a duk za shiga ciki fasta ta yan siyasa duk ta shiga ciki malam lokacin siyasa da sauce ta na jamhuriya jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu daga 79 eh, zuwa abin nan na ga yan kauye da suke jika hoton malam Aminu suna sha suna cewa yana maganin mayu wallahi tallahi na gani yan kauye Fato ya zaki da su a duka ya an shiga a ce wani wali ne a samu wani fajiri a ce wali ne kawai da ɗan siyasa ne a canja masa suna abin nan ɗinsa a samu wanda baya sallah a ce masa wali ne za a sakamakon hotunan siyasa sallah fa baya a ce masa to wani irin wali ne wannan sai ka ce Ahmad badawi ka san shi Ahmad badawi a tarihinsa fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-taghlizu shadidu fil musawwirina mun fahimci an kausa harshe dangane da al masu daukan hotuna asaniya mas'ala ta biyu at-tanbihu ala al-illati fadakarwa dangane da illar da ta sa aka kausa harshe ga su masu daukan hoto din ko masu yin hoto wa huwa tarkul adabi ma Allah shine rashin ladabin su game da ubangiji li qawlihi dan saboda fadar Allah wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi ubangiji yace wane ne mafi zalunci ma'ana ba mafi zalunci sama da wanda ya tafi na halitta irin tawa as-salisa mas'ala ta uku at-tanbihu ala qudratihi wa ajazihim mun fahimci abin da ke nuna mana kudurar ubangiji da kasawar yan adam yace gashi sun tafi suna son su yi kwalita irin tawa to su halitta tururuwa mana in za su iya kaga ba za su iya ba wato wannan na nuna gajiyawa su kenan li qawlihi falyakhluqu zarratan aw sa'iratan الرابعة a هدوء التصريح بأنهم أشد nasi Azaban. mun fahimta cikin wannan babi Allah ya yi bayani karara ta hanyar manzon sallallahu alaihi cewa su ne mafi tsananin azabar mutane a ranar tashin kiyama to a nan gudan akwai maganganu na malamai cewa me yasa Allah ya ce wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi kuma a wani wurin ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban a wani wurin kuma ya ce wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika kama kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ومن أظلم ممن افترى على كذبا أو قال أوهي ilayya. ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله an ce wannan ne mafi zalunci can aka ce wannan ne mafi zalunci can aka ce wannan mafi zalunci to waye fa wani zalunci a cikin su eh to shine aka ce abinda wannan yake nufi kowa a babinsa shine mafi zalunci Ababin masu yin abu da hannu laifi da hannu to wanda yake suranta hoto shi fa kowa zalunci a babin masu haɗa Allah da wani mai shirka ke fi zalunci a babin masu magana ta ƙarya wanda ya ɗauki magana ya jingina wa Allah ke fi kowa zalunci a babin masu kaza kowanne babinsa ake kallo shi fi zalunci a wannan babin an fahimta ko kowanne a babinsa shi fi kowa zalunci a nan shi fi kowa kuma tsananin azaba a nan gurin wannan shine abinda malamai suka yi bayani a kai الخامسة مسألة تبير أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المسور في جهنم وبنجي زي هالتي أعدد قوة قوة سورة متنيي ذا هالتي yu'azzibu biha al-musawwir fi jahannam wanda za a yi wa mutum azaba da ita a ranar tashin kiyama cikin wutar jahannama Allah tsare mu as-sadisa mas'ala ta shida annahu yukallafu an yanfukha fiha ar-ruh za a kallafa masa sai ya busa wannan abin rai alhalin ko ba zai iya ba as-sabi'atu mas'ala ta bakwai al'amru bi tamsiha idza wujidat ashe sunna ne idan kaga hoto ka abin nan <laughs> kaga kenan kullun yan majalisar jihar Kano Allah Allah saka musu da alkhairi yayi daidai da wannan hadisi na cewa a tuzge malan qatu eh malan qatu wannan katon mutum mutumin a rushe shi filin a bayar ai masallacin juma'a wallahi wannan yana daga cikin babban jihadi na wannan karnin a Kano yana cikin babban jihadi na wannan karnin a Kano kamata yi duk garurukan mu arewa duk inda mutum mutum yake a kwantar da shi ko wanda za a jikin rawun abawu ko wanda za a jikin da me da sauransu daidai da fikin sai na dinnan na hoton din mutanen kana dinnan ya kamata wannan zakunan da suka yi dara dara suna kallon NTA suna kallon harkotar yan sanda a rushe su gwamnati ta bada kudiri a rushe su Kano garin musulunci ne ba garin maguzanci ne maguzawa su suke wannan mutum mutum an gane ku kamata ya duk ai wannan gaba daya ko ina dan haka wannan kudiri nasu muna fatan ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi a kansa to abinda za ku kara lura abu guda biyu Allah hada annabi ya hada nan gurin yace duk inda kaga sura ka buce ta ma'ana idan mutum mutumi ne lalle ne a kayar da shi idan sura ce kuma ta hoto fa wanda aka zana da hannu a yi mai kenan a yage shi idan a jikin takarda ne idan ko fenti ne a goge shi wannan shine sunnar da manzo Allah sallallahu ya aiko Ali bin Abi Talib da ita kuma Ali bin Abi Talib ya tura wani shine Abul Hayyaj da ita cewa duk inda kaga hoto irin wannan ka kawar da shi inda zaka iya in ya fi karfin ka wannan babu yadda zaka iya yana gidan wani ka za zaka rusa musu hoto ku yi jidali to wannan ba fatawa ta bace ba amma a gidanka aka kawo kaya kana da dama kai dukkan abin da kai tasarrufi da shi an liƙa maka cikin gida kana da dama ka yage ina fata an fahimta an kawo mutum mutumin gida kana da dama ka abin nan to kuma duk da haka a nan gurin akwai abin da zai dan kawo mana iskali kaɗan na yi ta kokari cikin littattafan da na leka yanzu wani ya yi magana a kansa ba wanda ya magana a kansa sun ce dai ijma'i ne an haramta a yi mutum mutumi ko ba haka ba to amma kuma ga hadisi ya halatta idan a gida akwai yara ƙanana babu laifi idan an kawo musu mutumi su yi wasa da shi kamar ‘yan tsana sawa'un ta dan adam ce ko ta doki ce ko ta menene ya halatta da lokacin da aka kawo Aisha gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana yarinya an kawo ta tana da ƴan tsananta da take wasa da ko tana da kayan mutum mutum da take wasa da su har wata rana iska ya dan labule annabi ya shigo cikin gida a ɗakin Aisha sai ga ga waɗansu dawaki nan gurin ga menene ga menene sai ke tambayar Aisha wannan menene sai wannan doki ne ah to ya doki da fuka-fuki kuma sai ta ce baka ji labarin annabi Sulaiman yana da doki mai fuka-fuki ba ai irin <laughs> irin sa ne wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya wuce bai hana ta ba kaga doki ne wannan dokin mai rai ne ko abin nan to shari'a ta haramta ya aka kuma aka kyale shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda dai shari'a ta haramta a yi amma kuma an ba da rahusa ga yara ƙanana sun yi mai a iya ajiye musu shi a gida in babu yara ƙanana a gida haramun da ya ajiye dukkan wani abu da mutum mutumi ko wani abu makamancin haka amma inda yara an ba su wannan babu laifi su yi wasa da shi wannan da nasan hadisin annabi ko malamai duk sun da wannan taksis ne ga umum na waɗannan hadisan ta fuskar ajiyewa dukkan hadisan da suka ce kara ajiye a gida idan mutum ya ajiye sura ko kare wato ladan suna raguwa a kowane yini da sauransu wannan hadisan gaba su an khasa su irin wannan hadisi na Aisha da hadisin da zo cikin ma'anarsa to abin da ya daure mun ka a cikin wanda na kasa mu an sana yin abin san'anta shi to ya za a yi mu same shi in za mu kawo yara wajen wasa kenan in za mu ya zama mai kenan laifi idan za mu shiga karkashin waɗannan hadisa amma kuma an halatta mu kawo musu kenan sai mu sayo wajen arna ni dai a fahimta ta ba ta mafita sai dai haka wallahu alam na dai ba ku dama ku yi tunani daga nan zuwa mako mai zuwa ina cikin bincike game da matsalar amma dai sai dai kenan idan wani arne ya yi shi kayansa kasa ya dan mutum abinda yara za su yi wasa da shi wannan mai babu laifi ina fata an fahimta za su eh to kaga suna iya na totuwa da suke da kansu ko to a bako banda shi wanda yake ya tsara wannan fa tunda ba kowane yaro ne kuma zai iya da kansa ba wannan yaron ya tsara wannan wannan ya tsara wannan wannan ya tsara wannan eh. shari'a ta halatta ma ka rike shi shari'a ta halatta ma ka rike shi to kuma mas'alar da ka kawo mai muhimmanci ce kuma an ce karka saya kuma ba za ka yi da hannu ba ta yaya za ka ta same shi <laughs> na'am eh eh eh eh ita ce mai wannan al'ada sai an saka hoton gwamna ko na shugaban kasa ko dukkan haka wanda har ma idan wani ofishin sun yi akan ɗauka sun mutu ne yau gwamnati ne sun ake da laifi haka ganin malam babu da cikin an taimaka da yi wa hukumomin da siya ta wannan dama da gaskiya kam kuma ina ganin mulki irin na demokradiyya da ake da awarsa dinnan a shi ne ya kamata malamai su faɗakar da hukumomi game da wannan abinda dan uwa ke ke faɗa cewa tilastawa da ake a ofisoshin gwamnati wani lokacin har ma kamfanoni masu zaman kansu in suna neman shiga a gwamnati sai ka sa hoton shugaban kasa ka sa hoton gwamnan jiha tare da cewa gashi hoto haramun ne kamar yadda mafi dare hada na sarki ko da sauran to kaga dai gaba ɗaya wannan haramun ne a dai fatawa take mafi rinjaye ko ba haka ba fatawa wadda take mafi karfin dalili dai haramun ne to kaga anan gurin ya kamata a ce irin wannan shi ma abu ne da za a yaƙe dan menene amfanin sa sa hoton kawai me yake nuna wani da'a ko rashin da'a ba wanda ya rika za a yi masa kaza umumi ne fa ba su da mukhassis waɗancan hadisai da suka ce kar ka ajiye a gida su ma umumi ne sai suka samu wanda ya kasance su cewa sai dan yara to su waɗannan da suka ce kar ka yi umumi ne su kuma wanne ya kasance su ya ce sai dan yara shine rigimar wannan wani abu ne wanda yake buƙatar goda nazar da kuma tara da wuri guda wato ku gane mas'aloli mas'aloli na addini mas'aloli na addini suna bukatan bincike da fada tunani kafin yanke musu hukunci a kai kuma a inda ilimi ya ci gaba ba kowace ɗaya ɗayan matsala ba ce kowane ɗaya ko malamai za su ba da fatawa da ita akwai matsalar da suke bukatan a yi mata taron dangi tsakanin malamai a yi bincike a kanta saboda tana da ɓangarori na halarci tana da ɓangarori na haramci sa ta ɗaya daga cikin ajujuwan nan guda biyu yana bukatar kallon nan ɓangaren kallo mai faɗi da kuma kallon nan ɓangaren kallo mai faɗi wanda mutum ɗaya wani lokaci ba zai sami yalwar lokaci da kwanciyar hankali da faɗaɗuwar binciken da zai iya yanke mata matsayi ba sama da idan a ce an tara malamai ne ire-irensa masu matsayin fahimta irin nashi da bincike kuma su ɗauki lokaci su yi su tara dalilai su zo su tattauna su yi musayar ra'ayoyi a kai a ƙara bincikawa to nan ne sai a yanke fatawa guda ɗaya yasa duk inda ilimi ya ci gaba ake irin wannan yanzu misali kasar Saudiya suna da hay'atu kibarul ulama kwamitin manyan malamai zaratan malamai ba kowa ne ya shiga ciki ba wani adadi ne na malamai ilin mutum goma ko wani adadi makamancin haka wanda duk wata matsala da ta taso da wuya ka ga mutum ɗaya ya kaɗaita da fatawa ga kuma fiti na ƙasar yakan kan yi fitawoyinsa amma akwai ababen da sai ya zauna da waɗannan an zauna a yota biyu ana bincike sannan idan aka fito da fatawarta a ba ta ba fatawa mai nan ba kaza akan tambaya kaza da aka yi ga abinda malamai bayan sun yi bincike sun yi bincike sun yi bincike ga sakamakon fatawar a wani lokacin ka samu cikin members na kwamitin mutum goma sha ɗaya tara ra'ayinsu kaza amma biyu su ba su da ra'ayi a kai ko su bisa yadda ba ko kuma su kawai a sun yi tawakkufi sai su rubuto a haka kowa ya sa hannu na mai ra'ayinsa game da shi to a nan gurin muna da karancin wannan ilimin sannan muna da karancin haɗuwa da juna tsakanin malamai Ina gaba babu ma ja a fi kasratil halif wa qala Allah ta'ala wahfazu aymanakum wannan babu ne da yake magana dangane da yawaita rantsuwa menene matsayin yawaita rantsuwa ko hukuncinsa cikin shari'a to menene dangantakar shigar wannan babu cikin kitabut tauhid dangantakar wannan babi da kitabu tauhid ita rantsuwa ana yin ta ne da Allah man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut to yawaita rantsuwa din nan da bukata ko ba bukata sai ya zanto akwai wani nau'i na rashin girmama ubangiji sai in bukata ta taso ne kawai za ka yi rantsuwa amma har kawai ba bukata ce ta taso ba tilasta ka aka yi ba kullum kamar yadda wannan al'adar ka to wannan akwai nuna karantar ladabi game da ubangiji na farko kenan na biyu mutumin da zai rantse da Allah wajen tabbatar da wani abu wallahi zan yi kaza ko kore shi wallahi ban yi kaza ba in ma ya rantse ne akan gaskiya in ya rantse akan ƙarya to idan mutum ya zanto zai rantse da Allah bisa ga ƙarya kan abin da yayi ko abin da bai yi ba ya rantse da Allah kan ƙarya shi ma wannan ya zanto wani nau'i ne na rashin girmama Allah ta'ala to wannan rashin girmama Allah din yana kawo cikas wajen tauhidin mutum ya zanto ko tauhidi ya rushe gaba daya ko kuma ya zanto ya sami ragowa ina fatan kun fahimta to shine alakar wannan babi da kitabut tauhid babu ma da'a fi kasratil halif wa qaulillahi ta'ala wahfazu aymanakum ubangiji ta'ala ya ce ku kiyaye rantsuwarku me yake nufi da ku kiyaye rantsuwar ku? maganganu guda uku ku kiyaye rantsuwar ku ku rinka kididdige ta ku yi wadda bukata ta tilasta ku wadda ba bukata ba sai kun yi ba ma'ana kar ku yi rantsuwa da yawa kenan ko ya zanto ma'anan wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku dukkan rantsuwar da kuka yi kuma kuka tuka abin da kuka yi rantsuwa a kai ta tsira duk rantsuwar da kuka yi kuka kasa tuka abin da kuka yi rantsuwa a kai to lallai kafara za ta biyo baya shine kiyaye rantsuwar kenan ina fata an fahimta ka rantse wallahi zan yi kaza sai ban yi ba to kaga kenan akwai kafara kanka ka rantse wallahi ba zan yi kaza ba daga baya ka zo kai kaga kenan kafara kuma ta hau kanka ina fata an fahimta kuma ɗaya da cikin maganganu da malamai ke faɗa an abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتوى الحلف منفقة للسلعة يوي ترنسوى كو اترنسوى منفقة للسلعة كان قادر دا سيد هاجا دولي رنسوى كان قادر دا sayar da haja kan kari sayar da haja da wuri mutum ya zo ya ce nawa wannan ka ce kaza ka ce haba ban Allah ce wallahi tallahi ni ma daga gani ka za na samu koya ka dan dora mun yayin da ka rantsa da wannan shi ba bawan Allah sai dauka mene ne gaske ne sai ga ai ba sai ya bata lokaci ya je ya ƙara tambayar wani farashi a wani wuri ba bari ya ƙara ma abin da ka nema wancan ma yazo kai masa kai ƙara ma wancan ma yazo dandanan sai haja ta yi me ta ƙare da gaggawa amma saura da me mamhaqatul lil kasbi sai dai kuma tana cinye jari yadda take saurin sayar da haja kuma haka take mai cinye jari ita rantsuwa domin al-imhaq ko al-mahk shine gaba ɗaya albarkar abin ta tafi gashi ka samu kuɗi da yawa amma sai ka neme su ka rasa kamar kana kyarta musu a shana a buɗe ba ƙofofin kashe su da yawa ba iyaka sakamakon wannan rantsuwar da kake to kaga anan gurin barna da dama ta ginu farko ƙarya kai lokacin da ka sai haja naira ɗari tara ka ce naira dubu ɗaya ka saya kaga ƙarya ce na biyu ka rantse da Allah kan wannan ƙaryar ko ba haka ba na uku kuma shine kuma abin da ka so ka samu shine arziki sai Allah ya gadar maka da hasara ya zanto babu albarkar abin na hudu idan ko baka ba har ka mutu kuma sakamakon yana jiran ka gobe kiyama me ya ribar da mutum zai samu kenan babu wata riba kenan da haka kai dan kasuwa babban abin da ake bukata idan mutum ya zo ku yi ciniki ba sharadi bane a kasuwanci sai na faɗa maka nawa na sai wannan tebur koda din kawai dan ka zo zaka saya ba sharadi bane ba kuma suna maka rantsuwa ga tebur koda nawa zaka saya to abin da zan sayar maka naira dubu biyar a haba bawan Allah kai dai ka rage a ka dubiyar ku yi ta yi ana sama ana kasa har ku haɗu a tsakiya amma kai dan Allah nawa ka sayo ta kace ba ruwanka da cewa nawa ka sayo ta Allah bai wajibta mun ba sai na maka bayanin nawa ka sayo ballantana kai kuma ka iyakance mun riba abinda zaka gane Allah bai iyakance maka riba ba ya halatta ka sai abu naira dubu ka sai da shi naira dubu biyu ya halatta ka sai abu naira dubu ka sai da shi naira dubu uku ba wanda zai ce kai haramun a musulunci malamai ma abin da dai suka zafafa suke cewa makaruhi ne suka ce kada ka ninka sama da sau biyu ma'ana ka sayi abu dubu ɗaya ka iya sayawa dubu ɗaya da dari daya har zuwa da dari tara har zuwa dubu biyu ɗoriya kan dubu biyu suka ce makaruhi ne to ko kar karhacin ba nasi akai istihadi ne na malamai amma riba ba a ƙididdige maka cewa ba karkace riba sama da kaza ko ba a wajabta maka cewa sai ka faɗi kaza na sayo ba ko ba a wajabta maka cewa ka yi rantsuwa ba kai da abin da ake bukata a harkar kasuwanci babban abin da ake bukata abu na farko bayani idan wannan abu na da aibi to ya zama tilas ka bayyana shi wannan abu a cikin kwalin su kaza ne amma duk sauran sun kare sai wannan abin da yasa dan yana da aibi kaza na da aibi kaza to me yi ciniki akan haka ba ka riga ka bayanin aibi ba ya zama tilas abu na biyu gaskiya ka zanto mai gaskiya cikin duk abin da zaka faɗa wannan shi ake bukata amma da ɗan kasuwa ne zaka zo ka ce bawan Allah nawa wannan abin sai ce in faɗa ma gaskiya ko in sa maka suna ma'ana ta <laughs> suna ya zama kishiya ne na me na gaskiya to ya zama me kenan ƙarya yanzu shawarar ka yake ne Allah ko ya ce ita kullahu kunu ba sadiqin Allah ya wajauta masa gaskiya amma yanzu yana neman shawarar ka kai in ka yadda ayi in kuma ka ta ayi ƙarya ayi maganan sa suna maganan cewa kai dai abin da za a yi no wannan abu ka saya kaza a ban saya ba a rage a yi ta yi a yi ta yi ko nawa ka sayar wannan babu amma ba tilas ba ne sai na faɗa ma wani su fahimtar cewa sai na faɗi yadda na sayo waɗannan shi yasa sai mutum sai ya karya wannan kenan na biyu akwai ko masu fatawar cewa idan na sai abu naira ɗari tara sai na cewa da mai saye a kasuwa wannan abin naira dubu na sayo shi don haka ka ƙara min wani abu na riba a kayan sayar maka sai su ɗauki cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan riba wannan baya cikin riba ƙarya ce kawai wanda tana da alhakinta in an rantsa kuma sai zanto alhaki kan alhaki an rantsa akan ƙarya amma ba riba bace ba wannan baya cikin nau'ikan riba kamar yadda wadansu suke bada bayani abinda dai muke fahimta karkashin wannan hadisi ashe yawaita rantsuwa baya da amfani musamman a cikin harkar kasuwanci domin ga abin da ke jawowa lalle rantsuwa manfaqatul lisil'a tana gadar da haja ta kare da wuri mamhaqatul lil kasbi amma kuma tana dakuse albarkar abin da aka samu tana dakuse albarkar jarin mutum A akhrajahu wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rubuto wa an salman hadisi na gaba an karbo daga salman an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ce salasatu la yukallimuhumullah mutum uku ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi a gobe kiyama na farko ushaymitun zanin dattijo mazinaci na biyu wa'ailun mustakbirun talaka mai girman kai na uku wa rajulun ja'ala Allah da mutumin da ya mayar da Allah shine hajarsa la yashtari illa bi yamini baya saye sai da rantsuwa wa yabiu illa bi yamini baya sayarwa kuma sai yayi rantsuwa da Allah ya mayar da Allah kamar shine hajar in zai siya yayi ta rantsuwa wallahi wannan abin a kasuwa ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake abubuwa duk sun tsaya in zai sayo kenan wani zai je sari kenan yayi ta karya ai duk abin ya faɗi kuma wallahi ni ban da ma Allah sana saba harkar nan da kai na samu a wani wuri farashin da yake kasa da haka sai ko baka sani ba duk kuna yaga a kasuwa to sai mutum yi ta wannan rantsuwar kaga zai saya kenan sannan idan ya so ya kawo ya sara kuma zai sayar ha kuma sai ya rantsuwa kaga ya mayar da Allah shine hajar to irin wannan ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ba zai musu ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi a gobe kiyama cewa ubangiji ba zai musu magana ba ma'ana kenan ba sa cikin rahama kenan domin maganar da Allah zai yi ta gama garin mutane akwai magana da take tsawa ce ga kafirai su shiga wuta magana ta rahama ba za a yi wa waɗannan mutane ba sai dai magana ta azaba kenan a ce da su iksa'u fiha wala tukallimun ba za a tsarkake su ba daga dattin zunubi wato kaga kenan waɗannan laifuka suna gadar da mutum yayi zunubi kuma zunubin yayi ta binsa sannan kuma walahum azabun alim to me yasa waɗannan guda uku musamman na farko datti da mazinaci shine malamai ke cewa galibi ita zina a wurin mutum an fi tsammanin ta wurin saurayi domin lokacin da mutum ke cikin kwanaki na samartaka ko da sauran karfi a jikinsa wannan ne sha'awa na iya rinjayarsa har yi zina sai ka samu cewa zinarsa da ya yi ba wai tsabagen fajirci ba ne akwai lokacin da rinjayen sha'awa ne yasa shi yayi sakamakon haka ma in yayi zai zo yi nadama da dana sani amma tsoho wanda ya riga ya fara kasawa ba wai sha'awa ba ce ba kawai tsiya ce <laughs> don ba da karfin sha'awar tajirci ne tsabage kawai to shi yasa sai aka layanta shi cikin waɗannan sannan kuma me yasa talaka mai girman kai aka ce talaka mai girman kai ba a ce mai kuɗi mai girman kai ba dan adam a ɗabi'ance in ya samu mukami na mulki ko na kuɗi zai girman kai kalla innal insana la yataga an ra'ahu to kaga ko yaya wani lokaci kuɗi na iya sawa ka ɗanyi girman kai sai dai in kana da imani ka sake dawowa ka gama ka kyauta ba ko mulki yasa ka yi girman kai ko ilimi yasa ka yi girman kai sai dai in kana da imani yau shaidan ya tun sara kanka gobe ka ci nasara a kansa to shi talaka ba da abin da zai dawo girman kai anan me zai yi ba ya da ko kobo kuma ya girman kai to shi yasa sai aka layanta shi cikin waɗannan to ka irin wannan suna nan da yawa ga talaka ne amma yadda ka san shi ne amirul mumini ne gaba ɗaya yadda yake ji da kansa wani mota za ta taho ko mashin ba zai kauce mata ba yana kallon ka da mota ko mashin sai kawar da kai ko ba ya da ko kobo baya da kuma shi yasa in ya game da fir'aunai irin waɗanda ba su da imani sai su buge shi kuma su je wurin yan sanda su fi shi gaskiya tunda kuɗi za su bayar ko su je wurin shari'a su fi shi gaskiya Allah ya tsare mu wannan hadisi da wahu tabarani bi sanadin sahihin kace me to sai mu daka a nan gurin saboda lokaci ya ja ko abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun da ban harshe Allah shi ya fi mana assalamu alaikum